ta wani bawan Allah ne mutum mai addini tun shekaru biyu da suka wuce yake samun matsala game da ibadarsa na farko idan ya shiga bayi yakan kai awa ɗaya ko fiye da haka kafin ya iya natsuwa da ingancin tsarkinsa na biyu idan ya zo sallah sai ya rika jin kamar alularsa ta karye da jin bawali ko iska ah, hakan ya sa baya iya sallar azhar a kullum sai wajen karfe uku na rana da lokacin sallah ya wuce sai ya yi abin da sai ya yi abin ya tafi sai ya ji abin ya tafi duk sallolin farillar sa sai ya sai ya kara aƙalla awa biyu kafin ya iya yin ta yanzu kusan eh, eh, shekaru biyu baya sallah cikin jama'a ya je teaching hospitals amma an ce lafiyar salau malam a yanzu ya shiga damuwa ta kai ga ya yanke mu'amalarsa da mutane hakan ya fara taɓa masa kwakwalwa don allah malam ina mafuta so na farko dai ciwon ciwon waswasi shine ya kama shi ciwon waswasi ko ciwo ne da likitoci ba su da maganinsa ciwo ne na addini malamin alƙaim a cikin littafinsa igasusul lahfaz ya yi bayani mai tsawo a game da wannan kuma ya tsoratar da mutum kai ya suke shiga cikin wannan farawa mutum yake yi a hankali har ya kai ga wannan matakin shedan ne yake neman ya wasa da addinin sai ya batar da shi allazi wasu su fi sudurin nas min aljinnati wan nas to shedan ne yake son ya masa wasa da addinin sai ya halakar da shi so da ka abu na farko shine ya daukan makansa an sha ba da wannan magana duk mutumin da irin wannan damuwa ta same shi ya ɗauka kawai in dai ya ganshi shi ya amfani da ruwa to ya ɗauka shine tsarki ne wata mata haka ta zo kwanaki ina jin an kai shekara ita ma biyu ta zo har gida ta saman take faɗa min irin wannan matsala ba a daɗe ba ran nan ina jin ba a fi sati biyu ba ta rubuto doguwar takarda ta ce ita ma irin wannan matsala haka ta ce ta kai ta ce ita ta kan kai tana tsaye ma sai ta ji kawai kamar ta inzali so, in za ta yi alwala alal aƙalli sai ta ƙarar da bokiti uku wallah haka ta rubuta kaga wannan musiba ce so daga abu na farko masu yin wannan damuwa ita ce su ɗauka cewa duk lokacin da suka ga sun yi amfani da ruwa to suna da tsarki sannan na biyu su yawaita karatun alkur'ani wani zubin za ka ga irin waɗannan abubuwan da mutane suke yi in kana ganin rayuwar da mutane suke wani ya zo ya same ni kwanaki ya ce min a gidan shi sai ji ana mai kiɗa ko kuma ai ta buga katanga da daddare kawai ya ji ai ta ƙara a gidan shi sai na ce to ana sa karatun alkur'ani a gidan ka ya ce a gaskiya ana jin kiɗa sosai a gidan shi nace to ya kaga kidan fili ne ya zama na boye wannan kidan da ake sawa a ganshi a fili to shine kuma yanzu aka makale ake yin shi a waje kai ka gayyato mutanen ka gayyato a zo a maka kida a gidanka ba kai ka fara yi ba mutum ya fara yin abu shike ne yana sa kiɗe kiɗe a gidansa shike nan kuma dan an zo ana mishi da daddare a hana shi bacci ke nan sai su da daddaren suka zaɓi su yi wanda suke mishi shi kuma ya sa lokacin da ya zaɓa ya yi to kaga shine wannan ya rike karatun alkur'ani sannan ya rike azkar ya rike azkar sannan kuma na hudu wannan matsalar da ya shiga ta cewa ya ƙaurace ma jama'a ya daina ya dawo ya samu abokanan da ya yarda da su ko mutum ɗaya ko mutum biyu wanda su ba su da irin wannan lalura wanda za su rika matsa masa su rika sa shi ya yi abu in an zo lokacin sallar yayi shaidan din ya fara masa wasu wasi suka zo su yi alwala tare yayi ta alwala tare da su an gama alwala su tashi tafi masallaci in an zo ya ganshi a cikin sahu kawai ya dauka shi ne tsarki ne wannan shine abin da zai sama kansa a zuciyarsa kuma ya tayi ya tayi yana yi da ƙarfi sannan kuma ya yawaita mu'awwa ya yawaita ta'awuzat ya yawaita isti'azat رب أعوذ بك من همزات الشياطين يويتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق استعاذات يتيوز يويت قرنت قل هو ذا فلك إذا ناسي يويت قرنت آية الكرسي تنا إذا جسم آي قرن شيطان يويت قرنت آمن الرسول دا قرشان لا يكلف الله نفسا آية تبيو آي بين سورة البقرة وأن شيني أبن متنزيه ya matsa ma kansa ya tayye ya dora kansa a matsayin sabuwar tarbiyya yake ma kansa amma in ba haka ba to zai haukace haukar shi kuma za ta kai ga ya zama kila inkarin addini zai wal iyadu billah domin ba haukar da ta wuce wannan ita ce hauka ta karshe mutumin da yake hauka ya doci mutane ana masa fatan wata ran zai warke amma mutumin da ya ce shi bai da addini ba to shi kake tsammanin ya dawo daidai so daga rayuwa ce wannan haɗari ne babba bai kamata mutum ya wasa da shi ba ya samu abokanai wannan yana da tasiri sosai cewa ya koma gefe ya rika rayuwar shi shi kadai to ƙara rudewa zai yi ya samu mutanen da ya yarda da su ya rike su ya zama tare da su yake komai in son samu ne wanda kuma suke da ƙarancin ayyuka wato suna da ƙarancin barin wajen da za su haɗu da shi wato ya haɗu da waɗanda zai rika haɗuwa da su ko da yaushe kusan kowane lokaci shi ne wannan Allah kuma ya kyauta Allah ya tsare mu shi kuma Allah ya fitar da shi wallahu alam